daren tara ga watan Jumadal Akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1435 daidai da 18 ga watan Afrilu shekara ta 2014 wannan shine kaset na goma daga cikin jiran giyar kasusuwan karishan karatun fiqh sirah wallafin babban malami al-ustad Dr. Zaid ibn Abdul Karim Zaid wanda farfesa ne na fiqhul muqaran a makarantar horar da alkalai ta ƙasar ainihin Riyadh da ke Saudi Arabia Allah mu ke sarki ya saka mashi alkhai a waɗannan muryoyi da ake ainihin saurare ko hotuna na bidiyo da ake kalla gabaki ɗayan su mallakan makarantar Darul hadisu Salafiya ne wanda ke Zariya a Najeriya kuma suna ƙarƙashin kariya ne ta dokar kare ainihin haƙƙin mallaka ta copyright don haka ba a halasta wani mutum ɗaya ko wasu ƙungiya ta jama'a su nakalta ko su sarrafa hanyoyin tattara bayanai da sarrafa su na gargajiya ko na lantarki ba tare da izini rubutacce daga wannan cibiya ba idan jama'a masu rarrabe ba su manta ba a karatun da muka yi a baya muna cikin ainihin fiƙin sira wanda ke bayani game da abubuwan da suke cikin fathu makka na fa'idoji mun ji ainihin fa'ida tun daga ta ɗaya har zuwa ta goma sha hudu a yanzu za mu tashi a fa'ida ta sha biyar a shafi na 600 kenan ko inda malam yace ce khamisatu ashara fa'ida ta sha biyar daga cikin fawaid waɗanda malam ainihin abdulkarim Karim Zaid yake tsara wannan littafi ce. fi mawqifihi al-azim ma afa an mushriki quraish alladhina azawhu wa akhrajuhu min baladihi وقاتلوه ثم alaihim wa tamakkana minhum منهم قال لهم fa فأنتم الطلقاء yace dangane da matsayi mai girma da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dauka indama afa anil mushrikina yayin da ya ahuwa ga mushrikai an mushriki quraish ga mushrikan quraishawa alladhina azaw waɗanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa akhrajuhu min baladihi kuma suka kore shi daga garin shi na makka wa qataluhu kuma suka yaƙe shi a ainihin wato badar da uhud da sauran wurare thumma lamma kadir alaihi sannan yanzu kuma da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya samu dama akan Wata wa tamakkana minhum Allah ya daura shi a kansu, qala lahu sai ce da su idhabu fa antum mutlaqa ku tafi ku sakakku ne an sake ku babu wanda za a yi mishi wani sakamako ko a rama mishi mummunan aiki da irin mummunan da yi وقد كان من أثر أفو النبي wannan ahuwa ta gama gari wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na daga cikin asar tasirin ta an ahli makkata ahuwar da ma mutanen makka wal afwa an ba'adi man ahdar dima'ahu har ma ya yafe wa wasu waɗanda da ya halasta jinin cewa a zubda jinin an dakhala ahlu makkata rijalan wani sa'an fi dinillahi wannan abinda wannan ahuwa ta haifar shi shine baki ɗaya mutanen makka mazajensu da matansu suka shiga cikin addinin Allah sawa'iyatan da jin daɗin ransu wa ikhtiyaran da zaɓin kansu wa ragbatan fi hadha din da kuma kwaɗayin samun falala wannan addini ma'ana ahuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu ita zama wani mabudi na ƙarin wato yarda da suka yi da gaskiyar addini da miƙa wuya da suka yi da cewa lalle abin da wannan ɗan uwa namu ya kawo muke ta faɗa da shi shekara da shekaru gaskiya ne abinda da Allah shi ya faɗa game da shi cewa bil mu'minina ra'ufur rahim gaskiya ne cewa al'amarin shi na rahama ne ya kawo sauki ne da sassauci da alheri duniyar nan ba su yake a zubar da jini ba da su yake a zubar da jini da su sai kashe wannan sai yasa suka shiga addinin musulunci da sarransu da da'arsu da zaɓinsu da kwaɗayin addinin ba da tirsasawa ba wannan yana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa wajen kwaɗayin cewa wannan alheri na addini ya kai ga kowa ba manufar shi bace cewa ya kisa ko ya halakar da mutane ko ya musu kisan ƙare dangi ko kuma ya istibdadi da alherin ba tare da sauran mutane sun samu ba da haka duk inda ya samu halin da ba zai kisa ba ya fi ganewa ya yi haƙuri ɗin ya ahuwa mutanen ainihin ta'ifa da ya kai musu addini haka suka ta jifan shi Allah ya turo mala'ika cewa ya ba da dama a kifar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a a kyale su yana fatan wata rana su in ba su ba ƴaƴansu da haka wannan shine ya kamata ya zama manhajin mai da'awa akan tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam tunanin ya za a yi alherin da Allah ya baka na ilimi da sunna da wayewar kai da gamdakatar wajen bin annabi sallallahu alaihi wasallam kullum zaka dan kokarin ne ya za a yi al'amarin wannan alherin ya fadada ba wai ka kuntata wa mutane ko kuma ka dinga ganin kai inda ka shirya to kowa ma ya halaka shi ya jiyo ba dole bane sai ya shirya wannan baya daga cikin manhajin nubuwa abinda zaka sarar wasu ƴan uwa masu wa'azi suna kar ka zama munaffiri mai kokarin karkade mutane daga bin ainihin tafarkin gaskiya a ka zama mubashiri ka zama mai bushara mai sakin ainihin alheri mai bada mafita ga mutane ta alkhairi domin wannan shine ainihin shiriyar da aka samu daga fiyayyen halitta alaihi salatu wassalam mala ce wannan magana a duba littafin Abu Shuhba a siratun Nabawiya a shafi na ɗari da da hamsin shida. ina fata mun gane wannan as-sadisatu ashara gaba ta 16 daga cikin waɗannan fawaid din kana min abrad nata'ij hadha al-fath na daga cikin wato sakamako mafi fita karara na wannan fatu makka an akhadat qaba'il al-arabi tubadiru ila al-islam bayan da muka ji cewa quraishawa gaba ɗayan sun shiga musulunci to sauran larabawa waɗanda ba quraishawa ba su ma daga nan kawai sai suka miƙa zuwa ga shiga musulunci da annahum kanu yantadiruna natijata sura'i bainal muslimina wa quraish domin dama sun kasance suna jiran sakamakon rigingimu ne tsakanin musulmai da qurayshawa fa fi sahih al-bukhari min hadith amr ibn salama al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama amr ibn salama al-jurami kenan wannan Al'imamu al’asabi wani limami ɗin nan kankanin yaro wanda ya yi ta limanci tun yana yaro ɗan shekara bakwai a sai da shekara saba'in da shida a duniya shine limamin garinsu. domin lokacin da garinsu na wajen ƙasar Madina mutane suna zuwa su tambaye su ina ne Madina ina za su tarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai baban shi ya ce je ka nuna musu inda yake da shi yake zama ɗan rakiya in yaje zai tsuguna a gefe mutane su anshi musulunci ko su ji bayani akan musulunci ashe yaro ne mai hazaka duk abin da ji sai ya riki da lokacin da wannan kadiya ta faru kamar yadda zamu ji suka tafi suka musulunta daga baki daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in kun ji ku sanya wanda yafi kowa iya karatu shine limamin ku aka bincika gaba ɗaya ba wanda ya kai shi ma ba wa iyawa babu wanda ya iya wanda ya iya balantana ya fifiko haka dole aka sa shi liman dan yaro ne karami yayi limanci ya fito ya tafi wasan kasa abin shi ko ojojo har yawo yake ma ba wando in fact har limanci ma yake wata rana ashe yayi sujuda ma al'aura shi ta fita ba ma sani sai daga bayan kwamitin masallaci suka hada kudi aka sai mishi kaya ya ta murna to aka yi dinga limanci har ya girma har ya girma har ya tsufa shine mai wannan hadisin na ainihin wato da Malikun Lahori take cewa wane ya zo ya musu sallah a masallacin su Abu Kilaba ya ba da labari aka tambaye shi ya yace mislu salati haza ya ya'ni amra bin Salama to ne wannan sai aka ce kaifa kana salatu aka ce wa kana zalika shaykhu yutimmu ah, sujuda wa ruku'a wa idha qama min as-sajdati thaniya jalasa wa da 'ala al-ardi thumma qama hadisi na cikin sahih Bukhari game da matsala ta ainihin wato bin nan jisul israha da sauran matsaloli wannan kafin ne da an wuce shi Tintin, wanda suka dade suna bibiyan karatun mal albani rahimahullahu tun late 90s aka yi waɗannan karatuka a cikin littafin ainihin sautis sala sai a kuma a ainihin ne muka sosai insha Allah Allah ya jika shi da rama to wannan sahabi Abu dan Salama a cikin ainihin wannan riwaya ta shi yace wa kana yamurru binar rukba mahaya suna wucewa ta garin mu fa nas'aluhum malin nas sai mu ce wai me ya faru ne malin nas wai me ake ciki ne ma hazar rajul wannan mutumi me al'amarin me ya labarin shi ne wato annabi kenan sallallahu alaihi wasallama fa yaqulna sai su ce yaz'amu anna allaha arsalahu wannan mutum cewa yake Allah ne ya aiko shi auha ilayhi Allah ya mishi wahayi au uhiya ilayhi ko kuma an mishi wahayi bi kaza an ce ya faɗi kaza kaza kaza fa kuntu ahfazu zalika kalama wannan zancen da nakan ji in ji amru dan salama zancen alqur'ani da aka ce amma amma annabi wahayi yace dai ji sai na haddace sai na riki faka annama ya yaqirru fi sadri inda ka san ana ainihin wato mamman na wannan zance a cikin kirjina wa kanat al-arabu talumu bi islamihim al-fataha sai kuma larabawa suka kasance wato suna ainihin danganta abin nan a fatuhu din da musuluncin suna danganta musuluncin suna jira fa yaquluna utrukuhu wa qaumahu ku bashi da mutanen shi fa innahu in zahara alaihim fa huwa nabiyyun sadiqun in ya ci karfin su to annabi ne na gaskiya ma kanat waqatul fatih badara kullu qaumin bi islami yayin da fatuhu makka ya tabbata shikenan sai kowa ya zo ya musulunta abin nufi anan shine jama'a yayin da su qurayshawa suka zama fi hayratin min amrihim suka rude game da al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin wanda suke ganin su manya ne wajen nasaba da shekaru da arziki da fasaha su suka fi cancanta da annabta Allah bai ba su ba da wanda suke ganin wannan ya zo fa ya raba kan addinin da suka gada zaka suna jin haushi shi akan wannan da wanda kuma ba su ma fahimci me yake saƙon ba amma dai suna bin bayan waɗannan iyayen gidan nasu akwai kuma waɗanda sun fahimci saƙon, amma suna da wani tsoro a ransu cewa kar a ma 'ya'yansu gori kar a ce sun ba addinin yara kar a ce sun zo sun shiga sabon addini da haka suka ki musulunta akwai waɗanda kuma sun ja bakin su sun yi shiru sun zama shaitanun akhras silent demon sun ki magana su ba su ce eh ba ba su ce a'a ba to kaga larabawan makka shawa suna cikin haira suna cikin rudani suna cikin ittirab suna cikin crisis game da annabi sallallahu alaihi wasallam dattijo daga cikin su sahil dan amr radiyallahu anhu sanda yake kafiri ya taɓa ba su shawara kwatankwacin wannan shawara da ya je ya saurari zancen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji qur'ani ya dawo ya ce musu kai jama'a wallahi muna gaba da muhammadu akan abin da ba za mu iya ba ya yabi qur'ani yabo na gaskiya suka ce kai mana shiru yaushe za mu tura ka kaje ka kure shi ka dawo kuma kana yaban shi faɗa mana menene ra'ayinka yace ra'ayina shi mu kyala Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce ba mu gane ba yace mu rabu da shi idan abin da ya kawo gaskiya ne abin da yake riyawa cewa zai ci har Farisa da Rum mu bar shi in ya ci Farisa da Rum wannan girman namu ne dan mu ne yan uwan shi na jini idan kuma ƙarya ne wannan abin da yake faɗa mu bar shi wasu halaka shi ba mu ba sai yanzu muka ci zamu wannan fadan juna mu za mu dinga kashewa da aka yi tsaki aka ce wannan Muhammad ya firce shi ku rabu da shi ya riga ya rudi kaga shawarar da ya ba su kenan su jira su gani idan al'amarin ya bayyana girman su su bi in kuma bai bayyana ba ya zama ba su ne suka yi jayayya da shi ba to wannan shine matakin da sauran kabilu suka ɗauka ba tare da sun yi wannan shawarar ba ko waɗanne suna jira saboda suna kallon Qurayshawa matsayin na gaba da su a matsayin su ne sha'abul muktar a cikin larabawa su ne ainihin wato humat na ɗakin Allah su ne custodian masu kare ɗakin Allah kuma an sani a tarihi cewa Allah ya saba kare ya kare su daga giwaye ya kare su daga abubuwa mabambanta ta haka ana ganin babu yadda zai Allah ya ci amanarsu saboda su suke kare ga ɗakin shi Daka wannan mutumin in dai har ya ci galaba akan Qurayshawa to alama ce akan cewa gaskiya ne addinin shi da haka sai su zo su shiga idan kuma Qurayshawa suka ci galaba akan shi shikenan sai a zo a ci gaba da yin abin da aka saba kaga wannan wato fatawa ce ta jahili mai hankali ta samu fatawar Yahudawa a Madina waɗanda malamai ne amma makiya gaskiya wanda suna ji suna gani sun karanta a taura sun ga siffofin shi babu siffa kwaye da bata bayyana musu ba amma suka kin imani me kun sa hakura a haka alƙawarin da aka yi da su su gaba da cika alƙawarin a zauna su yi addinin su shi da jama'a shi su ma su yi su sai suka ki ɗaya bayan ɗaya da suka karya alƙawarin banu kainuka suka karya banu nadir suka karya banu quraiza suka karya yahudu khaybara suka sai suka karya alƙawarin da suka da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma su ne suka ainihin yi injiniyarin asalin concept tunani na cewa a taru a yi maganin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya koma ya ci gaba da abin da yake shine yakin ahzab kenan su lu'ayyu dan ka'ab shugabannin banu nadir waɗanda annabi ya sa aka fitar da su daga madina bayan sun karya alƙawarin da suka yi da shi su ne suka je daga khaibara suka kulla wannan shawara suka tafi makka suka haɗo kai da ƙurayshawa suka haɗo kai da duk wani kafiri da yake jin cewa musulunci ya takura mai akan maguzancin shi kaga wannan kuma muguwar fatawa ce ta mutumin da ke da ilimi ta bi waccan barna don ka gane sharrin mutumin da ya zama ya ɓata ne ala ilmi wa adallahu Allah ala ilmin Allah ya ɓatar da shi akan ilimi to ya fi sharrin wanda yake ya fa wato wanda yake shi bai san abin da yake bata kawai ta zo mishi ne to wani inda ya samu kanshi na fata mun gane wannan a takaice suka ce bari su bari idan al'amari ya bayyana sai su rusa musulunta wannan karatu yana na cikin bukhari al-matbu ma al fatihi a cikin mujalladi na takwas, shafi na 22 a lamba hadisi na 4300 da ainihin biyu da haka wallahu subhanahu wata'ala ya kulu Allah ko yana faɗan cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله يتي إذن الأمر الله دان نصرة الله تزو كذا متاني سنة شقاء الدين الله أفواجا توقع توقع تكدنك تسبيه الله أبنجدنك kana neman gafararsa lalle shi Allah ya kasance ne yawan tuba ne ga bayin da suka nemi gafararsa daga na aka rutu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka yawaita karanta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yayi ta karanta wannan tasbih wannan sura kamar yadda ainihin bukhari ya rawaito da ainihin wasu malamai a majalisin sayyidina umar dan khattab lokacin da yake khalifa ya kasance yana sanya abdullahi dan abbas habrul umma ɗaya daga cikin ƴan majalisar shi kuma abdullahi nan sai zama yaro ne kankani mai shekaru kaɗan yana cikin mid 20s a lokacin shekaru 22 da uku da hudu da makamantansu wannan majalisa kuma cike take da dattawan sahabbai daga cikin as-sabiqun al na min al-muhajirin wal ansar sai zama daga cikin su akwai wanda ransu baya dadi kaman Abdurrahman dan Auf wata rana sai faɗa ya ce Umar ya zaka dinga kawo yaro sa'an yayan mu a cikin mu muna zama da shi majalisa guda gaskiya baka kyauta mana uba, sai Umar fa asarraha Umar fi nafsi Umar sai ya rike magana rannan ana zaune kawai sai ya ja wannan sura ta idza jaa sai ke ya jama'a waye san ma'anar wannan sura sai duk waɗannan dattawa suka yi cirko cirko sai Umar ibn Abdullah ya ce kai Abdullah dan Abbas faɗa mana ma'anar wannan wannan ayoyi wannan yaro da malami ne saboda wato yana da certificate daga makaranta Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam galibin manyan sahabban nan malamai su Aisha su Abu Hurairah su Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Mas'ud galibin su malaman shi ya bautu wa neman ilimi kuma Allah ya mishi fatihi sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya mishi addu'a Allahumma allimhu ta'wilahu wa faqihu fi din daka Allah ya sanar shi da shi ainihin wato tawili fassarar Qur'ani kuma Allah ya sanar shi da shi ya bashi fikiwa addini daka yakan faɗi cewa babu wata aya a Qur'ani sai ya san yaushe aka saukar da ita akan wa aka saukar da ita Mai hukuncin da yake cikin ta diyatin radiyallahu anhu wa ardahu abdullahi dan abbas babban sahabi abdullahi dan abbas ya fara jawabi irin na malamai masana yayi jawabi yace wannan aya wannan ayoyi sun sauka ne dan su yawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa adadin shi yayi dan haka ya fara shirye-shiryen komawa ga Allah Umar yace ni ma ban san ta ba sai wannan ma'ana yana nuna waɗannan dattawa cewa ga dalilin da yasa nake kawo wannan yaro kusa wannan yaro ne a shekaru amma a ilimi ba yaro bane babba ne yaro ne da garigo abokin tafiyar manya ko yanzu ne zaka ga a tsawa'if na mutanen da ba malamai ba ba a rena mutumin da bai da shekaru ma'ana a cikin masu kuɗi da 'yan boko da sauran wurare dan baka da shekaru da yawa amma kana da abin da yake qualifying mutane ga wannan club din ma'ana kai miliyoniya ne ko kenan ka shiga millionaires club ba sai ka kai shekarun da ake nema ba wataƙila a gun malamai na yanzu wannan akwai ta taburza za ga cewa shekarunka ba su kai ba gemun ka bai daga zaza ba ba a san ka a cikin harka ba sai kwanan nan sai a ga wannan ai yaro ne ayyara ka da yaranta har yarantan ma ta wuce ba a dina ayyara ka da ita ba kwatankwacin jafa'in da malaman kungiyoyi waɗanda kuma wasu sun sa'alu suna ne a nan ƙasar suka dinga yi malamin mala albani rahimahullah da tun ana cewa yaro ne har ya tsufa kowa dai ya ga har ya mutu da furfura a gemunsa san da ya fara karatu can baya early 80s haka suke ta cewa ai yaro ne ai yaro ne ai yaro ne a ina ya karatu amma karatun akwai shi karatun ma ya fi irin nasu wannan shi sa suke faɗan wannan magana domin da sun duka irin nasu ne ko kuma ya gaza nasu ba wanda zai kalle shi dama wanda ake ma irin wannan shine wanda aka ji yayi zarce akan mutane amma wanda yake da abu gama gari irin na mutane dan ka wuce nan da mota gama gari ko roba roba ba wanda ya tambaya wai wannan waye sai ka wuce da wata mota wata ba a saba ganin ta ba ko wato shine zai fara za a fara tunanin wannan kuma waye a ina ya samu waɗannan kuɗin to haka in aka ji karatunka ya fi irin na sauran sannan za a fara wannan magana sannan sai aka da ta taso aka ji cewa yaro ne ai ba shi ma da malamai ka ji wani jafa'i jama'a ka taba jin malamin da bai da malamai ai ya samu karatun ai shi karatu ba a mishi ƙarya ba a mai kwange ba a yin tashabbu bi malami wata a karatu in akwai shi kawai akwai in babu kawai shi kenan to da haka wannan sahabi Abdullahi dan Abbas jama'a sai ya wayi gari ɗaya daga cikin manyan sahabban da suka fi kowa ilimi duk da karancin shekarun shi sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekarun shi goma sha hudu ko makamancin haka manzo Allah ya rasu yana dan kankanin yaro amma ya waye ga ya zama ɗaya daga cikin sahabban da suka fi kowa ilimi haddasa annan ubanna na shafi su karatu da haka jama'a mu daina kaddarta mutane da shekarunsu shekarun nan lambobi ne kawai jama'a kawai count ne na lamba wani zai iya shekara ashirin a duniya amma sai ya aikin da wani wanda shekara sittin ya ninka shi uku kenan ko bai wannan aikin ba a addini ko rayuwa ko tattali ko kasuwanci sai ya san abin da wancan bai sani ba ko ya zama da experience ko yana da intajat fiye da na waɗancan ba da shekaru ake kirga mutane ba ina fata mun gane wannan a taƙaice daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yawaita ainihin karanta wannan tasbihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wannan tasbihi ga na tsofaffi ne kenan ko ko wanda ya ga kusa mutuwa kaga irin yanzu a Najeriya kowa ma ya kusa mutuwa yi daga kowa kawai ya kamata ya dinga babu wani wanda bai kusa mutuwa ba yanzu a Najeriya zama sai ta kanta Najeriya ta kusa mutuwa bisa yanayin yadda take tafiya Allah ya gyara mana Najeriya as-sabi'atu ashara na goma sha bakwai min qaulin rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya Abu Bakr radiyallahu anhu lamma jaa bi abihi yaqulu maganar da manzo Allah ya faɗa wa sayyidina Abu Bakr Allah ya kara masa yadda lokacin da ya zo da baban shi Abu Quhafa yana mishi jagora yace da shi hal la tarakta shekha fi baitihi hatta akuna ana ati, ai da ka bar wannan dattijo a gida ya zama ni da kaina in je in same shi na'khudhu minhu husna khuluqir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga nan zamu dauki cewa manzon Allah mutum ne mai kyakkyawan hali wa tawadu'i da kuma mutum ne wanda yake mai tawalu da kankan da kai Wani akudu mashru'iyyata tawqir al-kabir mu kuma ga cewa wannan nuna mana shari'a ta muhimmantar da girmama babba wa da bashi alfarma war rasul sallallahu alaihi wasallama yuqaddimu lana al-uswata wal qudwata fi dhalika manzo Allah yana koya mana abun kwaikwayo da abun ta'assi abun wato lura a haka fi hadhihi al-qissa a cikin wannan labari wa yaqulu aidan kuma yana cewa laysa minna man lam yarham saghirana wanda baya tausayin karamin mu to ba ruwan mu da shi walam ya arif sharafa kabirana haka nan mutumin da baya girmama babba daga cikin mu wannan hadisi ma da yace akhrajahu tirmidhi fi sunanihi al-imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin as-sunan dinsa wasahu al-albani muhammad nasir al-albani ya inganta shi fi sahihi sunan tirmidhi a cikin sahih din sunan tirmidhi ainihin mujalladi na biyu shafin 179 a lamba hadisi 1500 da 70 da 66 insha Allah kaji wannan wa ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shari'arsa akwai girmama manya dattawa da ba su girma da kuma ainihin sanin darajar su? Haka nan kuma da girmamawa da yin tausayi ga kanana har ma an ruwaito da gare shi yana cewa babu ruwanmu da mutumin da baya girma babba ko kuma baya tausayin kankani dan haka ma'ashar ahli sunna wajibi ne a gare mu dan tamamul ittiba'i wa ta'assi bir rasul cikan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama mu dinga girmama babban mutum wanda yake da shekaru da dattaku wanda ya girme mu wanda ya manyanta wajen kiran shi da suna na girmamawa wajen mu'amalantar shi da mu'amala ta girmamawa ba sai ka san shi ba inda kaga mutumin da yake yafi ka shekaru da ya kamata ka girmama shi ka kira shi da irin suna na mutunci da gwargwadon al'adu da irin yanayin mutanen akaramakallahu ko Allah ya gafarta malam ko alasaini ko alan guburo ko baba ko dattijo ko makamancin haka ko baffa ko kawu ko makamancin dai sunaye na girmamawa da gwargwadon yadda ka same shi ba daidai bane irin abin da 'yan boko sau koya mutane kira mutane da sunan su gadar wani lokaci ma da sunan ubannin su gadar mistawani kawai ko sai a faɗin sanin ɗin kamar yadda suke wannan al'adunsu ne jama'a ba al'adunmu ba ne ya kamata mu dinga kulawa da wannan wajen girmama mutane da ba su daraja domin ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa daraja duniya da lahira amma yace a bari da ya je gun wannan dattijo shi da kanshi ya je ya ainihin an shi mubaya'a kaga mutuntawa kenan daga ainihin wato dabi'a ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama الثامنة عشرة ta goma sha takwas min tahni'atir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Abi Bakr radiyallahu anhu bi islami abihi daga kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana wa sayyidina Abubakar murna cewa baban shi ya musulunta na'khudhu mashru'iyyat at-tahni'a lil muslim za mu ga ainihin wato shar'ancin yawan musulmi murna idan wani abu na alheri ya same shi bima yajidu min khairin diniyyin wani alheri na addini ya same shi wa sayati namuzajun لذلك في قصة الثلاثة الذين خلفوا inda ma الصحابة رضي الله عنهم كعب بن مالك رضي الله عنه بتوبة الله عليه zamu ji misalin wannan daga kissan mutane guda uku nan da Allah ya bada labarin su wa ala salatil ladina khulifu kuma Allah ya yi ahuwa ga waɗannan mutane uku da aka ce kar kowa ya kula su hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat kaza kaza kaza har da kasa ta musu kunci za a zo a ji kissar a ainihin wato babi na gaba wanda ke magana akan yakin Hunain da Hisaru Qaif to waɗannan mutane bayan da suka kwana hamsin suna cikin wannan kunci sai sahabbai suka zo suka yi wa Ka'abu dan Malik ɗaya daga cikin su bushr da kuma taya shi murna cewa Allah ya karɓi tubarsa kaga wannan ma ya tabbatar mana da irin wannan ainihin ɗabi'ar cewa idan abin alheri ya samu musulmi a rayuwar shi ko kuma a addinin shi to babu laifi a mushi murna a mai addu'a alheri sunna ne shari'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama kamar addu'a alheri Allah ya sanya alkhairi Allah ya ƙara falala Allah ya ƙara buɗi kaza kaza da abubuwa makamancin waɗannan yace haisu qala ibn al-qayyim kuma ibn al-qayyim yake cewa wa fihi dalilun ala ta'ani ta'niati man da lahu ni'matun diniya wannan na nuna halaccin yima mutumin da ya samu sabuwar ni'ima a addini a mushi ainihin murna wal qiyamu ilayhi idza aqbala a miƙe aje inda yake a tarbe shi a mushi murna wa musafahatihi a gaisa da shi a sha hannu fa hadhihi sunnatun mustahabba ibn al-qayyim yace wannan sunna ce mustahabbiya wa huwa jaizun liman tajaddada lahu ni'matun dunyawiyya kuma jaizi ne ma ga wanda ya samu ni'imar duniya ma'ana asali ni'ima ce ta addini wannan shine mutumin da ya musulunta a mushkaliya wanda ya dace qur'ani ko ya koyi wani ilimi ko ya samu wata dauka a addini a mushi ainihin wannan tahliya mutumin da ya samu rabauta da wani abu na daraja a addini ai masa to kuma sai a gangaro cewa ya halatta ja'izi ne kuma ga ɗaukaka ta duniya mutum ya samu sabon ɗaukaka an mishi promotion ko ya ci zaɓe ko an bashi sarauta ya ci jarabawa ya samu ƙaruwa ta aure ko ta ‘ya'ya ya gina sabon gida ya sai sabuwar abun hawa ya samu ainihin tafiya aikin haji an biya mishi kujera ya samu waraka daga cuta ta rashin lafiya ko ya fita daga wani tsautsayi na duk abin da ya faru wanda yake ɗauka ne ga dan uwa musulmi ana iya yin takakkiya a je gidan shi ko an gan shi a mushi murna ko a kira shi a waya ko aka aika mai da sako duk wannan yana daga cikin ainihin wato abubuwa da ake kwadaitarwa dan ƙara samun ulfa da haɗin kai tsakanin ainihin musulmai da kuma ƙoƙarin kawar da abin da ka iya bujurowa mutum na ruɗin shedan na hasada ko ƙeta ko ganin cewa wane bai cancanta ba ni cancanta in kai addu'a alkhairi amma ka da kan baka sai ya warware sai Allah ya ainihin fitar da damuwar da halashi wancan din zai je in baka mishi murna ba domin wani abu ya faru da shi yana nan yana safa suwa ya suka mishi murna ina farin ciki wanda dide mishi ba ba zai bashi udurbe ce wani yana gaba da ni ai ya ji an mun kaza ya ji kaza ya faru haka duk sanda wani abu na shari'a ya faru da shi yana safa suwa ya suka mishi jaje duk wanda bai mishi ba ba zai bashi uzuri ba to daga nan sai a iya samun rabuwar kai ko ainihin wato kyamar juna a zuciya wanda ba zai dawo da al'ummar musulmi da wani alheri ba wa fil ni'ami dunyawiyatu ad ja'iza ya halasta game da ni'imomin duniya kama ya kudu shekul islam ibn al-qayyim rahimahullahu wallahu a'lam kamar ibn al-qayyim Allah ya mishi rahama ya fada Allah shi ya fi sanin daidai ka karanta wannan magana a cikin zadul ma'ad mujalladi na uku shafi na ɗari biyar da hamsin da ainihin biyar to wannan shine ƙarshen wato mabhasi da mara ya kulla game da fatuhu makka kafin mu je kan mabhasi na gaba kamar da muka alƙawari cewa akwai fawaid da shi wannan malami da aka ambata anan ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam thani muhammad ibnu abi bakr ibnu ayyub al-dimashqi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan malami ne ɗaya daga cikin jibalul islam ɗaya daga cikin wato kafaffun duwatsu a cikin malantar musulunci Allah ya mishi baiwa ta ainihin basira da fasaha da iya magana da kyan rubutu da kwakwalwa hadda da iya gamsar da abokan hamayya Allah ya bashi wannan baiwar sannan kuma ya dace da malamai masana gogaggu suka horar da shi domin ibn taymiya kadai shekarar shi 18 a hannun ibn taymiya yana katuwa mishi tun daga shekara ta 712 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa rasuwa ibn ibn taymiya a shekara ta 728 tun da ibn taymiya ya dawo daga daurin da aka mishi a misra ibn qayyim yana ce mishi kamar inuwa ko ina ko kama ibn taymiya aka tara ki kama su in fact ran da ibn taymiya ya rasu a wannan qal'a rana aka saki ibn ibn qayyim tare suke a gidan yaro amma saboda babban malamin ya rasu sai shi kuma aka mashi amnesty aka sakai amma daga baya ya ƙara koma saboda shine malamin da ya jajirce jajircewa ta azo a gani wajen tabbatar da manhajin Ibn Taymiya a aqida da karantarwa da ainihin wato fatawa da komai wajen taharruri wato entuwa daga takalidi na mazhaba da kuma tace gaskiya game da wato tauhidi musamman na asma'u was sifat da kuma tsayuwa da kafafun shi wajen bada fatawa da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ko da fatawan ta saba wa abin da yake gama gari a cikin mutane gama gari a gun alƙalai da malaman mazhabobi da masu fatawa da malaman fada wannan ya ja mishi bala'i iri-iri da jarabawa musamman game da mas'alar saki uku a kalma ɗaya, matsalar ziyarar kabarin khalilu mas'ala ga sunan iri-iri to ibn al-qayyim kenan daga cikin alherin taskar ilimin wannan malamin ibn al-qayyim akwai sharar littafi na zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wa ma adraka ma zadul ma'ad wannan tafi ya daga cikin ajaibu abubuwan ban mamaki game da wannan malami kamar yadda malam Sha'ib arnaud da shi da dan uwan shi Abdul Qadir Arnaud suke faɗa cikin tafikin su wajen muqaddima cewa yana daga cikin abin da ya ruɗa mutane ka kalli zadul ma'arif ga da littafin yake jama'a gabaki ɗayan shi da kayan rubuta shi ba shi tare da littafi ko kwaya ɗaya wanda zai duba ya kwafo daga cikin shi ya tafi aikin haji ne asali a ƙasa ya tafi aikin haji sai kuma Allah ya taimake shi so suka rage mai hanya suka ɗauke shi abun hawa da sai ya zama ya isa makka wato adna da kwanakin da yake tsammanin zai isa dan in a kafa ne wata kila zai dauke shi wata guda to hala abun hawa ya dauke shi mako biyu sai zama yana da surplus yana da ragowar kwanaki da yawa wanda bai sa abin da zai disu ba bayan ya gama umarar shi sai ya rasa abin da zai gashi kuma guzurin shi ba yi da yawa zaka sai ya samu daga cikin guzurin shi sai yan takaddu haka yace to tun da ya zo garin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam fa yayi littafi da ya shafi Annabi kawai shiryan manzon Allah su zai wasallam game da ibadoji da mu'amala da yaƙi, da zaman gida da tafiya zamantakewa da mata zaman aure zaman makwabtaka kasuwanci bashi ciniki raha komai da ya shafi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da faɗi ga shiriyar manzon Allah game da wannan abu game da cin abinci game da magani game da shiga bayi game da aure game da saki komai da aka kusan duk littafan da suke da alaka da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un sihah ne ko sunan ne ko masani ne ko kuma ma'ajin ne haka littafan da suke da alaka da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un sira ce kawai ko magazi ko kuma ainihin dala'il na nubuwa ko makamantansu sai da zama yana cirowa daga cikinsu yana kofowa daga cikinsu dan rayuwa annabi gaba ɗaya ya yi mata wannan ainihin dirasa su. yana ɗaukan gaba gaba yana kawo abin da ya faru da kaza ya faru ya annabi in ya ce misali hadiyuhu fil khala'i shiriya annabi sallallahu alaihi wasallam game da shiga bayi sai kawo hadisan shiga bayi ya annabi ke shiga bayi sai fitar da fawaid daga ciki anan zaka ga kwanduwar ilimi na malamai na gaskiya to haka ya kai. ya yi littafin gashi nan mujallaji biyar ake buga shi ana buga mujallaji hudu da makamancin shi A wannan takikin da muka yi photocopy na ainihin su malam shu'aibul arnaud da abdulkadir arnaud yana daga cikin takikai mafiya kyau insha Allah kuma littafin nan dai bamu gushe ba muna bishara cewa insha Allah yana daga cikin syllabus da za a karanta a wannan makaranta ta Darul Hadith Salafiyya a wannan kujera ta karantawa ta ainihin malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullah kuma ni in shawara ta ce kamar yadda nake faɗa to malam mai shago shi zai wannan karatun amma sai abin da darakta ya ce ko ba haka ba amma mu kafin a kai ga kan wannan sai muka ga leƙa muka ga cewa game da wannan matsala ta ainihin fatuhu makka sa daga cikin wurare da Allah madaukin sarki yau wannan malami ibn qayyim gam da katar wajen kawo abubuwa masu ban sha'awa na fiqhun da ya fitar a wannan wajen zamu lura cewa shi kanshi wannan malamin wato professor Zaid yana referring yana komawa zuwa gare shi da haka zamu karanta daga asalin wurin a cikin mujalladi na uku daga shafi na ɗari uku da sittin da tara a wannan tahqiqi na su shu'aibu da abdul qadir al-arnaut ina fatan mun fahimci wannan gashi nan inda yace faslun fil isharati ila ma fil ghazwati min al-fiqh wal wannan fasli zai yi bayani a abin da ke cikin wannan yaki wato fatuhu makka min al na daga cikin fiqhu wal laqa'i da kuma wasu sirrori na ainihin ilimi malan ibnu al-qayyim yace ina bata an gojin jama'a kanat sulul hudaybiya muqaddimatan wa tawti'a bayna yaday hadha al-fath al-azim sulhun da aka yi na hudaybiya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya wakilci tawaggan musulmai shi annabi da kanshi da kuma da dan amru da yawa kici taraga kafiran makka wannan sulhu da aka yi a hudaybiya ya kasance kamar shimfiɗa ne da gabatarwa ga wannan babban fatahu aminan nasu bihi sakamakon sulhu hudaybiya mutane suka shiga cikin aminci wa kallama ba'dhum ba'da suka fara magana da junansu wa nazarahu fil islam suka fara yin batu akan musulunci domin kafin sulhu hudaybiya mutum yana makka kafiri yana nan ashe musulunci ya sada daya shiga zuciyar shi amma bai iya furtawa bai iya ba ko matan shi labari ko kanin matan shi ko sirkin shi zai je a zauna a darin naduwa a yi ta magana sai dai shi wani ma ashe musulunci shi ma ya shige shi amma ba zai iya magana ba saboda ya tsoron bai san wanda zai gaya ma shin ya yadda ko bai yadda ba har sai in sun samu kansu a wani wuri wanda ainihin suke ganin sun aminta na za su yi magana sai na abubakar kafin ya baiwa Usman kallon musulunci sai da rantsar da shi akan cewa zai gaya mai sirrin da in ma bai da zai fara kowa ba tun farkon musulunci sani. to amma da aka yi sulhu da biya sai zama yanzu an ba mutane yancin su yi magana akan musulunci saboda akwai sulhu cewa kar a tukar da juna Raga wannan ya bada damar a ƙara tallata musuluncin Wata tamakkana mani ikhtafa min al-muslimina bi makkata min izhar dinihi waɗanda suka ɓoye addininsu a cikin makka suka samu daman bayyana addininsu wa da'awati ilaihi kai har ma da kira zuwa ga addininsu wal munazarati alaihi har ma su yi jayayya da wani akan gaskiyar musulunci wa dakhala bi sababihi basharun kathirun fil islam sakamakon haka wannan munazara da bayyanawa an samu halittu da dama suka shiga cikin musulunci ولهذا سماه الله فتحا في قوله da kaji Allah ya kirayi sulh hudaybiya da suna fatwa inda Allah yake cewa inna fatahna laka fathan mubina lalle kai manzo mun yi maka budi budi mabayyani nazalat fi sha'an hudaybiya wannan aya ta farko suratul fatih ta sauka ne game da hudaybiya fa qala umar sai umar yace ya rasulullah aw fatuhun huwa yace yanzu wannan abun wai cin nasara ne dan shi umar kamar da yake fada yace wallahi bai taba samun matsala game da tunanin musulunci anya ma gaskiya ne kuwa ba sai a hudaybiya a hudaybiya sai da ya samu wannan shakka a rashi yana ganin musuluncin na akwai matsala ba ya za a ce muke da gaskiya mu Allah ke goyon baya mai yarda da wannan kaskanci a ce duk abin da aka faɗa kaskanci ne a zahiri kuma wannan manzo na Allah ya yarda Umar yana ta yin shishigi yana ta jur'a manzo Allah ya ce mishi ba zan saba wa Allah na ba shi yake umarni na sai na baka yace mishi ka kyala wannan mutumi shi Allah ke magana shi sama anan magana da yake shine kai sa Umar ya hakura amma a cikin ran shi da matsala da da wannan kabiyar da haka ana hanyar kowa Madina aka saukar da wannan aya bayan an yi duk abin da rayi suna jin haushi kuma an ce su yanka abin hadayarsa anan haushi ya karu musu bai da suka iya saboda masu imani ne suka biyayya zaka sa tafiya jungu jungu sai kuma sauka da wannan ayoyi inna fatana laka fatahan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama kaza kaza kaza kaza kaza sai Umar ya ce ya rasulullah aw fatuhun hadha yanzu wannan abin da aka mana fatuhu ne inda da matan yana cewa ba ka ce mana za mu shiga makka kai mafarkin mun shiga makka ba manzo Allah ya ce mishi nace maka bana ne mafarkin qala na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce i kuwa tabbas wannan fatuhu ne wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi a lamba hadisi na 2736 a cikin kitabul jihad hadisi ne isnadin shi hasanun insha Allah shine sai malam yace wa ada subhanahu wa ta'ala zikra kaunihi fata Allah ya ƙara maimaita ambatan wannan sulhu da biya da cewa fatu ne fa qala sai Allah yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq haqiqa Allah madaukin sarki ya gazgata wa annabinsa wannan mafarki da yayi na gaskiya wancan mafarkin da aka ce za a shiga makka muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna za ku je ku yi aski tandal salkobo kenan da kuma askin babi ba kwa tsoron kowa kaga ba su shigan ba fito hude su biya. sun yi kwana amma kuma Allah ya ce ya gaskata mafarkin nan gaskiya ne waki ne zai tabbata zai zai Allah yake cewa fa'alima ma lam ta'lam faja'ala min duni zalika fathan qariba da Allah yake la qasaraka Allahu rasuluhu lu'ya bil haqq la tadkhuluna masjidal harama insha aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lam Allah ya san abin da baku sani ba faja'ala min duni zalika fathan qariba da ka sai yasa wani fatuhu makusanci na nan kusa shine Hudaybiya da shine abin da yake sharar cewa Allah ya ƙara ambatan shi fatahan qariba shine hudaybiya kuma shine wancan fatahan mubina din wa hadha sha'nuhu subhanahu haka Allah yake yin al'amarin sa an yuqaddima bayna yadayil umuril azimati muqaddimatin Allah yana kawo wato shimfida kafin manyan abubuwa su faru duk wani babban al'amari in zai faru to sai Allah ya kawo ta shimfida takunu kal madkhali ilayhi ta zama kamar wato mashiga kamar introduction zuwa ga wannan babban al'amarin wal munabbiha alaiha kuma ta fadakar zuwa ga cewa ga abun nan zuwa kama qaddama baina ya qissatil masih wa khalqihi min ghairi abin qissata zakariya wa khalqil waladi lahu ma'a kaunihi kabiran la yuladu limithlihi a cikin suratul kahf abin nan suratul maryam ko suratul maryam ta zo don ta ba da labarin haihuwa annabi isa ba tare da ɗa ba da al'amarin da ke cikin haka nan mamakin hikimar Allah da kuma tsarin shi da ainihin cancanta shi cewa abota masa amma farkon surar sai da Allah ya magana ayoyi goma sha biyar na farko me suke magana a kai annabi zakariya da ainihin labarin haihuwar da aka yi masa a matsayin shi na tsoho wanda ba a haihuwa ma irinsa wannan labarin duka tun daga wazkurko rahmati rahmatir rabbika abdahu zakariya tun daga wannan har zuwa goma sha biyar na farko cewa Allah ya kiraye shi ya ce kai kaza kai kaza matar shi ta ɗauki ciki ta haihu an ce mai kaza an yi kaza ga sunan yaron da sauransu ayoyi biyar na farkon sutun ainihin Maryam duk wannan ayoyin muqaddima ne kafin wazkur fil kitabi maryama idan tabarat min aliha makana shafiya wani ce aya ta shida ko to wannan ayar ita ce asarin farkon labarin duka farkon duka wannan na annabi zakariya din to muqaddima shi ina ba ta mun fahimci wannan domin Allah zai bada labarin wani babban al'amari shine haifai yaro ba tare da uba ba ba tare da an sadu da uwarsa ba ba tare da namiji ya taba ta ba tana nan azra ta dau ciki kuma ta haihu haihuwa ta dabi'a to wannan al'amari ya saba abin da aka saba gani labari ne mai ban mamaki labari ne mai girma da haka Allah ya kawo wannan muqaddima cewa a ah, to ku duba mana ai Allah ya ba wa wani annabi ma da wanda annabin ya riga ya tsufa ya riga ya rakokwabe ya wuce shekarun da zai iya haihuwa matan shi ma tsohuwa ce amma Allah ya ba su haihuwa to Allah da ya irin wancan hikima yana iya yin wata kwatan ta ko fiye da ita to haka tsarin Allah yake wajen kawo labarai da al'amura da suke faruwa haka shine wannan da ya muka karanta larabcin da yake cewa kamar yadda yake kaddama baina yadai qisatil masihi ya gabatar a gabanin kissan Isa alayhi salam wa khalqihi min ghairi abin da kissan halittar shi ba tare da uba ba ya gabatar da qissatar zakariya ita ce maf'ul bihi na kaddama din qissatar zakariya kissan zakariya wa khalqil waladi lahu da halitta masa da ma kaunihi kabiran bayan ya kasance babban mutum dattijo la yuladu min mislihi wanda ba a haihuwa ma irinsa وكما قدم بين يدي نسك naskil قصة البيت bait haka kuma da zai yi bayani shi Allah game da hukuncin share kallon alƙibla da canza ta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga baitul maqdis zuwa ka'aba daga amin daga ka'aba zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis aka rarta ka'aba wannan al'amari yayi girma yayi nauyi to tunda aka tashi ba a taba jin labarin haka ba mutanen da suke rayuwa a wajen jikoki ne da zuriya ta Ibrahim da Isma'il alaihi salam waɗannan mutane annabawa da suka kafa wannan ɗaki na Allah shine alƙiblar su da dukkan zuriyar su har wanda suke bin magudanci da haka yau a zo a ce a kalli Baitul Maqdis daga baya a zo a ce a dawo Ka'aba wannan zai iya girgiza imanin wasu wanda ba su riga imani bai riga ya ratsa zuciyarsu ba to da haka sai Allah ya gabatar kafin ya bada wannan hukuncin ya gabatar da qisatul bait labarin shi kan shi ɗakin wa bina'ihi da labarin gina ɗakin wa ta'azimihi da labarin girmama ɗakin da san ɗakin fada mana Allah ne shi ce a gina da ka da yanci ya ce a daina kallon ɗakin ya sallah kuma shi ne ya ce a girmama shi wannan abin da yayi ba rage girman shi bane wa tanwihi bihi da kuma nuna alfarma ɗakin wa zikri banihi da bayyana suwaye ma suka gina shi wa ta'azimihi da bayyana girman ɗakin wa madihi da yaban ɗakin da shi wanda suka gina shi wada kabla zalika kullihi bi dhikrin nasakh kuma Allah ya game duka wannan magana da bayani akan hukuncin share hukunci annasakh wa hikmatihi da kuma hikimar da take al-muqtadiyatu lahu wadda ke jawo a ce yau ayi kaza gobe kuma a ce ya haramta yadda aka dinga ya farko musulunci ko a ce da bai haramta ya da ya haramta yanzu ya wa qudratihi shamila da kuma kaddara Allah gaman gamammiya game da canza hukunce hukunci wannan shine in ka karanta tun daga inda Allah yake cewa wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id min albayt wa isma'il cikin sura ainihin bakara aya 127 tun daga nan har wajen shafi biyu da rabi har zuwa inda Allah yake cewa sai ya qulu sufa minan nas aya ta 141 kenan ko wato kan izu wannan kan izin dukan shi daga bayan har zuwa nan duka mukaddima shi jama'a asalin hukunci shine da Allah yake cewa da gani yake cewa wali kullin wujhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat daga nan ne wannan shine asalin magana din game da hukuncin cewa din da kuce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi fa wallu wujuhakum qibala al-mashriq al-maghrib kaza kaza kaza kaza waɗannan ayoyin wanda kafin za karanta aya wajen guda talatin. dukan su mukaddima ne jama'a saboda girman hukuncin Allah ya magana akan ta annabi Ibrahim da suka gina ɗakin Allah da abin da suka ci da irin yadda suka bawa wa ƴaƴansu da jikokinsu wasiya cewa ku yi kaza an kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut hum idh qala bani kaza kaza kaza kaza da bayani akan hukunce hukunce na alfarmar ɗakin Allah da waɗannan maganganu duka suna cikin suratul baqara sannan kuma sai Allah ya gangaro da wannan magana akan hukuncin cewa kar ku damu da abin da mutane za su fara sai qulu subhanahu minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha kar ku damu da wannan abin ku ce musu Allah ke da gabas da yamma ya faɗi waɗannan a cikin ayoyi kamar ayoyi biyar tukuna sannan sai ce kuma wali kullin wujhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat kowa na da fuskar da yake fuskanta ku dai ku yi gaggawa zuwa ga aikin alkhairi sannan sai Allah ya bayani akan share wancan hukunci to wannan babban mukaddima da Allah ya yi yayi ta ne saboda girman al'amara ina ba ta fahimci wannan me wannan Qur'ani yana mana kenan idan ka zaka wani jawabi mai muhimmanci to wajibi ne ka gabatar da mukaddima da ta mutane akan al'amarin da ake ciki ta sa mutane a ta fuskanci meye wannan al'amarin idan ka zaka yi abin da ba a saba ji ba sabon abu irin al'adar da malam albani ya rasu akan ta rahimahullah game da tafin da yake karantawa duk littafin da zai karantar sai ya mishi wata mukaddima da ta sa dalibai da masu saurare akan hanya game da littafin waye ya littafin me ya tarihin shi da ina ina aka buga shi wani bugu ne fi inganci me ya manhajin mai littafin game da littafin shi kuma wannan manhaji zai bi wajen kasar littafin me ya falsafar da aka gina littafin akai ma'ana menene asalin wato abinda mai littafin yake so ya cimmawa ka ji karatu kenan da ma irin na malamai ba irin da aka saba ji ko ka ji malami da yadda ake yi da ka zo kawai shikenan sai a ce a shiga al-faslul awwal kawai shikenan ko kuma daga inda yace kawai a waya jibu kaza duk sai an wuce gaba ɗaya asalin roman littafin da aka muke karatun tsira sala a kasan nan ban ma san da muke karantawa ba baka san sunan littafin ba wake magana ma inda aka buga wa mai san cewa tashi buga shaki a kamfani da amma ban ma san haka bada. zaka dole mai tawon mala albani addu'a Allah ya saka mai alkhairi lawaye da kan al'umma iya ka abun da zai iya ya sa mutane akan hanya ta ilimi sai ya zama an ana yin abu ma mun wa dalibai muna ma fahimta shi sa waɗannan malaman suka dinga ne asara saboda ya zo da ilimin da ba su taba jin labari irin shi bane na rantsi da Allah amma sai da littafi akan sai da suka ga mana wannan abu cewa irin yadda malam albani yake magana akan littafin ya siya ba a taba jin wani malami na yi ba dan duk malaman duk wanda ya je siya yadda ka san ya je siyan tumatir kana fara tambayan wannan dan akwan gane ko dan kwankiyar ko kuma nan ne rafin bani ba ruwan kan dai ka ganshi kula kula kawai shikenan to ka haka malamai shi ba sai da tafi kawai a bani bulugul maram ba ruwan shi da wannan bugun tadmuriya ne darul jawzi ne maktabat darul fikri ne fikar ne koko daru kutubul ilmiya hakikin wane ne wane irin bugu ne wata irin takarda ne wani irin fakejin ne ba kun da mai shi da wannan sun buga na wannan sun je a tamfafi wa matansu ko kuma sun jirgin motoci su suna tambayan wane ne model wace ce ingila wace ce yar faransa wace ce auto wace ce semi auto wace take da ah, sensor na GPRM, sun sa tambayan wannan za su ce motoci za su gina gida da sauransu amma littafi ba dole aka ba su kawai illa kiran salaman salama da aka za su iya ansan wanda yake bai cika ba wanda babu ta hakiki, babu komai sai su ga mala albani zai sai littafai yana cewa ina ta hakikin wani ina bugun madaba'a kaza duk hakan ma muka sani muka gane cewa madaba'a kaza ta yan kasuwa ce ta suwa ne ta yan shi'a ce ta suwa ne suna yin rubutu mai kyau waɗannan yan haƙiƙin yan kasuwa ne waɗannan malamai ne masu ilimi waɗannan malamai ne na jami'a duk aka fahimci irin wannan salam da ka har ma dalibai suka yi gari suna kyama wasu nuskoki ba sa kyamo wasu to wannan abin da ya danda sai suka fada suka ce su ba san malamai suna haka ba wannan wani irin ke ne kuma kenan ma'ana da abin yana ba su mamaki dan me za su tafi sai an ci bugu bugu madaba kaza me yasa an zaka ce kyalle sai ka ce a baka dan Korea ko dan Switzerland baka san dan Huntuwa ko dan Kaduna textile amma dai da bugawa yanzu ai ko ba textile ne to irin waɗannan su ne malamai magada annabawa su ne malamai baqiyatu al-khair shi ne ba ƙaramin alkaba'i bane jama'a a ce ana rayuwa inda ba irin waɗannan malaman ba yadda aka iya ne dai Allah ya ɗauke kayan shi kawai sai dai hakura amma ba ƙaramin alkaba'i bane muna fata Allah ya canza mana da abin da ya faka alheri a taƙaice irin wannan muqaddimat daga ana yi jama'a ya kamata mu ɗauki salo idan ka je anguwarku ko garinku ko a makarantar da kake karanta Allah kanta da littafi kar ka je ka mishi hawan kawara in ka je zaka yi wata harka ta siyasa ko tattali ko neman aure ka je yi ko wannan ustadin da kake gani masu yawa da niqabi suna bukatan ba sai ka tattake musu zance tukuna ba ko ka je kawai ka dinga jan aya to kun kin san dai Allah ya ce wa an fil ayama kawai ka fara da mata ayoyi sai ka ja mata hadisai cewa idza ta kun mantar da wanda yana huwa kullu dole akwai muqaddimat ko saboda wannan shine sunnar Allah game da al'amari haka kuma irin tsarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan yazo yin wani zance mai girma sai yi muqaddima duba a fatu a ainihin ba, wada hudubar shi sai da yace ya jama'a ku saurara Na yi muku kaza ko ban muku ba wannan shine mukaddima na muku kaza ko ban muku ba shin na ga muku abin da Allah ya ce ko ban ga muku ba sannan ya ce Allah ka shaida sannan ya fara asalin hudu ba na muku wasiya da kaza ina muku wasiya da kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ma'ana ka kawo wani abu da zai sanya zancen ya tafi ainihin akan platform wanda yake lafiyayye wanda zai nabbaha wanda hankalin shi baya wajen za ga yan jarida suna yin irin waɗannan abubuwa amma galibi mu ustadai muna da karancin irin wannan wayewar to za ka sa wannan ishara ce mai muhimmanci jama'a in ka kanta qur'ani za ka ga yana da ire-iren waɗannan take-taken kamar yadda ibnu qayyim ya misali anan har ilawo ya ce haka nan kuma wa kadhalika ru'ya ko na'am wa ina ne ma wa kadhalika wa kaza ma qaddama bayna yaday mab'asi rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama min qisatil fi hakanan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana kafin ya aiko shi na kissar ainihin wato ashabul fil Allah ya fara da wani abu na ainihin masu giwa suka zo za su kawo Ka'aba hari ya zama wani labari shahararre wanda labarin yasa wanda ma bai san falalan Makka bai ji labarin falalata ya ji labarin Allah ya tsare ta to da in ya ji labarin Allah ya fitar da wani annabi daga wannan garin zai sauƙin gaskatawa cewa dama ai garin nan babban gari ne a wurin Allah Allah yana son garin babu mamaki dan Allah ya fitar da wani annabi daga garin mun gane hikima ko sannan yace wa bisharatil kuhan bihi da kuma bisharar da bokaye suka dinga yi da annabi sallallahu alaihi wasallam bokaye a garuruwan ma da ba na makka da madina ba ba ainihin da jazirtul arab ba a can kasashen ainihin kafirai kasar sha, karanta littafai irin sira ta ibnu hisham ainihin wato sira da magazi ta ainihin al waƙi, sira ta ainihin Ibn Kathir ko wannan tafin guda uku je ka karanta babin haihuwa nabi sallallahu alaihi wasallam za ga kissoshi ingantattu game da abubuwan da suka faru daren da aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasar Sham daga cikin kissoshin a daren da aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani boka yayi gari irin nasu na bokaye yayi maza ya je ya ga wa sarkin garin cewa gafa abin da ya gani yau dinnan an haifi wani ɗa da sai mulkin shi ya ci dukkan mulkin ƙasashen nan a wannan daren aka je aka hura bangul irin wato sarewa ko irin wanda ake hurawa ana kiran taro na emergency na manyan 'yan majalisar ƙasa aka kira su aka zauna taron security council kenan ko aka zauna aka ce ga fa abin da wani babban bokan mai faɗa ina mafita daga wurin suka fara tunanin yadda za su darasi al'amarin a shahid ne a can yake rayuwa ya wannan Dubai ya gani haka a Madina a ba ya faru a Makka abubuwa dama sun faru na abubuwan ban mamaki game da ainihin wato tarihin haihuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam in kana zuwa gun Maulidi zaka ji su na gaskiya da na ƙarya ko so dan da ka iya kafin da suka iya kenan Allah shi da shi su to waɗannan abun nan din irhasat din da bisharan masu bokanci duka sun faru ne dan su zama muqaddima ga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam domin bayan shekara 40 zai zo ya kawo wani al'amari wanda kuma zai fi wannan girgiza al'umma to sai a tuna cewa a a baya fa kaza ya faru da shi ai aka haife shi kaza ya faru ai ran shekara bakwai kaza ma ya faru ai lokacin da kaza sai a ta tuno abubuwan ana alakantawa da yanayin shi cewa ba gaban za ba ruwa baya tsani banza ne sai ce wa kazalikan ru'uya a saliha da rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi haka mafarki na kwarai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya dinga yi wanda yake kanat muqaddima baina yaday al-wahyi fil yaqba wannan ya zama muqaddima ce shi ma gabatarwa ce ga ainihin wato aiko shi da annabi sallallahu alaihi Allah zai yi a farke abinda aka ce ya wayi gari ko baya ganin wani mafarki sai abin ya faru kamar yadda ka san in dare yayi sai gari ya waye wa kazalikal hijra haka nan hijira da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kanat muqaddima baina yaday al-amr bil jihad ta zama shimfida ne gaba ga umarni da za a yi mishi da jihadi domin a makka suna cikin tsoro ba ma sa iya fitowa su abinci ba su fitowa su sallah suna tsoron azan su za a cutar da su to waɗannan da suke cikin wannan tsoron yaushe za su iya kare makamai su yi atisaye na sojoji har su fito su fada zaka sai aka fitar da su zuwa wani gari daban inda ba za su samu wannan matsalar ba inda kuma za su samu ƙarin taimako na mutanen garin taimako na intelligence taimako na makamai taimako na shiga addini daga nan ne Allah ya saukar musu da ainihin wato ayoyi da suke nuna cewa udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir cewa an ba su umarni cewa lalle Allah ta antace su kuma Allah na shirin taimakon su to wannan shi ma muqaddima ne wa man ta'ammala asrar ash-shar'i wal qadari ibn qayyim ya ce wanda ya tsaya duk ya kalli sirrorin shari'a wato yadda Allah yake tsara hukunce hukunce wal qadari da sirrorin kaddara abubuwan da suke faruwa ga mutane a rayuwa Ra'anin min zalika ma tabharu hikmatuhu al-albab zai ga abin da yake hikimar da ke ciki ta fi karfin kwakwale tana dazzling tana ruɗa kwakwalwar mutane in ka kalli duk ta kaddara da ta faru ta abu mai kyau ko mummuna bayan faruwar ta yanka ya kabbiya sai ga Allah ya kawo ta muqaddima hala ba alura ba in ka ka kalli abubuwan da ke faru na shari'a sai ga akwai wani shimfiɗa game da abu Allah ya kawo shimfiɗo'i game da abin hala ba a lura ba wanda dai tsaya lura zai ga abubuwa da yawa amma galibi ba a cika ganin su ba sai bayan abun ya faru galibin mutanen kirki da suke mutuwa sai bayan sada su za a gane ashe suna ta ban kwana da mutane abubuwan da suke abubuwan da suke ta faɗa da kake da rayuwarsu ashe ba a sani ba muqaddima ta cewa za su mutu ai mafiyan mutane suke ba Katimal Albani na ƙarshe ƙarshen rayuwar shi sun shaida haka ya ce wasu maganganu waɗanda duk ba a fahimce su ba ashe ajalin shi ne ya kusa akwai maganar da ya faɗa wanda har kullum zaka ga mutane suna cikin ɗinta da yake cewa sai na ɗauko wani kawai na ce hau kujerar nan kai karatu ni kuma kuma giba kawai zauna a huta ya faɗa dinnan dariya kawai muka yi a lokacin sai wanda ya kalli a kalli malam da shago malam Musa man shawi ana ganin to waɗannan da su yake ashe ba da su kada yake ba ashe kuma da gaske yake kuma in Allah ya yanzu yana kan yana kwance yana yana hutawa shi to kaga irin wannan maganganun mutum zai ta faɗan su wani zaka ji an ce zai tafiya ne sai ya shigo gida ya fito ya dawo ya ce kaza abin da bai saba faɗa ba ya faɗa ya wata wasiya cewa a bawa na kaza ashe da ya tafi tafiya kenan zai je ajali na jiran shi ko hadari ko makamanta haka amma san da abubuwan suke faruwa to mutanen da suke wurin ba samun fitina ba in ba wanda yake mai zafin tunani ba to kai a matsayinka na ahlus sunna musulmi kana mai zafin tunani Abin da fa'ida take nuna wa kenan duk za zaka ji kokari ka tashi a mizani na tunani mai zarfi kar kalli magana kawai tsatsahiyar haka kawai kawai kawai ka kalli kalmomin baka kallon me take cikin ta na ma'ana Qur'anin kana karanta shi haka aka ce ka zama kana tadabburi ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati littafi ne muka saka maka mai albarka dan mutane su dinga tsinkayen me ke cikin ayoyin na fa'ida da hikimomi na ainihin ilahiya to haka ko zancen mutane kake saurare haka ko wani abu ne kake kallo na wani shiri ko labarai ko fira ce ma mutane suke kake zaune kar ka zama kawai kana ji ne kawai kamar yadda rukuda take ji kawai bata san ma me take dauka ba ka zama kamar salil himeri kenan ko Allah ya shirye da mu malam ibnu al-qayyim yace faslun wa fiha anna ahlal ahadi, idha harabu manhum fi dhimmati al-imami wa jiwarihi wa ahadihi. saru harban lahu bidalika wannan nuna mana cewa mazuwa alƙawari idan suka ainihin wato auka da yaƙi ga waɗanda suna ƙarƙashin zimma wannan limani suna ƙarƙashin makwabtaka shi da alƙawarinsa to sun dawo kansu faɗa da yaƙi ma'ana mutanen makka suna da alƙawari da annabi sallallahu alaihi wasallam banu khuza'a suna ƙarƙashin alƙawarin annabi din alaihi salatu wassalam tunda Qurayshawa suka fada musu to sun jawo wa kansu fada da yaki kun ga wannan kaida jama'a tana daga cikin abin da yasa muka samu kanmu cikin wannan itirabin da muke cikin da Najeriya min huna sara waqi'una muttariban saboda mene mutane sun waye gari kowa ya san mu ne kawai bi sha'anihi duna sha'anil akhari ma'ana baka damu da abin da ke faruwa ga dan uwanka musulmi ba ko dan uwanka dan Najeriya ba ko dan uwanka Bahaushe ba ko dan uwanka dan Arewa ka damu ba mu yanzu nan muna nan a nan Zaria ko muna shargallan mu ba ruwanmu da me ke faruwa ga mutanen Maiduguri da ainihin wato Yobe da Adamawa wanda aka sa musu dokar ta baci aka ake ake uzurama rayuwarsu da addininsu da mutuncinsu ake kashe su kishin kiyashi sojoji su kashe su 'yan boko haram su kashe su wasu can daban ma da ba a san ko su ai ba su kashe su ana ta kashe su ana ta kona musu dukiyoyi ana kwashe musu ƴaƴa da da mata ana mai da su ainihin wato bayi ana zina da su ana musu tare wani ma yana kasan mai dugurin ka buga mushi sai ce a mu ne muke alhamdulillah ma'ana tana dai ba shafe shi ba ba komai ba ruwan shi da suke cikin zimmar shi a matsayin shi na musulmi ba ruwan shi da cewa mu musulmi kan kalbuniyan ya shuddu babu hubaba haka kungiyoyin mu na nan kasashen na nasrul islam ba ruwanta sai an taba wani abu shafi jama'atu kungiyoyin siyasa ba ruwansu da jami'i sai an taba abin da shafi siyasa kungiyar kirista ko kungiyar izala ba ruwanta sai an taba izala ko an taba kiristoci yanzu abin da ya faru a yanya to ba ruwan jama'atu tunda dai ba musulmai kada aka taba ba wata kila ba su yi magana ko kuma ko sun yi ba su yi amana da musulmai ba Ba ni ba wani jin nake ba hala yi ko abin da ya faru a Eh, me sunan garin Chibok ba ruwan musulmai da shi tunda an ce mafi yawan waɗanda aka kwashe ki ƴaƴan kiristoci ne wani ma za ga ya ce a rabu da ƴaƴan kaza kaza kaza nan dan da aka aukara musulmai a masallaci sai kirista ya ga shi ba ruwan shi ya manta nan sunanta Najeriya ran da aka auka kirista a cikin cocin sai mutum ya ga ah, ba ruwan shi shi ma karshe kuma sai abin ya kawo kan kowa da yake tsammanin da ba ruwan shi yanzu da wata taba tsammanin za a buga bomb a yanya kilomita ƙasa da biyar zuwa cikin asalin federal capital waye taɓa mana babu gaban ozon gani ake duk gaban ɗin zai kare ne a can gabas gabas ɗin Najeriya amma Abuja Lagos Kaduna da sauran birane ba matsala da haka duk mutane su koma can suna rayuwa suna ganin cikin aminci ciki. to in ba a ɗauki mataki na kowa ya ɗauka duk abin da ya faru da Najeriya ya shafe shi ba to akwai matsala wannan karin magana na cewa wai idan jiba wace kanka ya fada kan uban kowa karin magana ba na uban kowa bane na ƙarya ne jama'a Najeriya ta kowa ne dan Najeriya kuma ƙarya ne Najeriya ba ta rubai da yake tsammani ba ta rubai da mutane ke tsammanin kawai a zauna a ce to shikenan a raba kawai nan arewa ne nan kudu ina zamu yi da wannan arnan namu na arewa in an raba din kuna jin za su ba mu zo mu shara ne da muke tsammani bayan muna cikin alwahan suna Allah ya riga ya cire musu tsoron kana ganin waɗannan arnan plateau da arnan Kaduna da arnan Bauchi da arnan Taraba da arna na sauran jihohi irin Benue da Kogi da makamantansu kana ganin duka wannan arna idan an raba Najeriya za a ce ne ayi ijla'in su su koma kudu su bayan arewa bane ba za a yi haka ba ƴan Najeriya ne ƴan arewacin Najeriya ko da ko an sa mata suna daular Usmaniya suna na matsayin su ma ƴan wajen ne kuma suna da haƙoƙi kamar kowa matsayin su na ƴan ƙasa dole ba su yi addinin su ba a rasa musu ba sannan kuma su kuma za su yadda ne kai a ce a mai da ƙasar ta shari'a dan yadda masu mu suke ɗauka da masu zafin kanmu kawai shine a je kawai a samu daidai da za a datsa ma fa a raba Najeriya nan kawai a ci da shari'a ta kuma kamar Madina zamanin sahabbai wannan ba zai yi da wannan sauƙin ba jama'a gaskiya let's be realistic da ka mun samu kanmu a cikin wani kunci tarihin Najeriya ya riga ya lalace lalacewa da dole sai dai a zauna da juna to yanzu muna da manhaji akan haka muna da salafi a kanka shine yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mutane a Madina san da ya zo kafin gari ya koma hannun shi da wannan kafirai banu kainuka banu nadir banu banu ba. da kuma munafikai wanda suke cikin tawagashi kuma muna da su yanzu ko munafikan da suke cikin tawagar musulmai suna nan ya annabi zauna da su to haka mai kuma mu dauki manhajin zaman Najeriya yanzu amma mu fara tsanin cewa wai daga wannan taron ƙasa ko daga shekara ta dubu goma sha biyar za a raba Najeriya wala jama'a duk wannan kawai dimuwa ce wallahi khayal ne Najeriya ba ta raba a haka ba jama'a saboda wanda suke cin moriyarta suna nan tut and nail sun kafa cewa sai ta ci gaba tabbata a matsayin Najeriya domin ta watse to sun fi kowa asara ni da kai da muke fatan ta watse saboda ba mu da asara ne ba mu da komai at stake ba mu da komai ba wai kirjin jama'a yanzu a cikin usadin nan idan eh, ma wanda za ce shi dan arewa ne rijiyar tana can bayansa idan an raba yayi asararta ba wanda yake da tashin sana arewa na jin gaba daya tun daga shugaban izala har zuwa dan autan yan izala ko shehu wannan dariqa ko zuwa har zuwa dan autan muride babu wanda yake da wannan alfarma sa'annan babu da ainihin tunanin cewa idan an raba to mu yanzu ina za mu dinga samun kwangiloli da kaza da kaza babu wannan gani muke kawai a raba mu ci gaba da rayuwar mu ta musulmai su kuma su gaba da rayuwar ta arna to yanda wawaye mu suke wannan tunanin fa ka wawaye san suke wannan tunanin Najeriya jama'a ba ta kasan abin da yake zai ba Najeriya shine idan tura wanda suka kullata suna son ta rabu wanda ko su ba su da interest akan rabuwar ta tura wanda suka kullata in suna son ta rabu za su raba ta domin gashi nan sarrafa kashin da saukulla kulla sarrafa sudan da ainihin sudan ta musulmai saboda su suke da interest akan rabuwa sun raba asalin Misira ta da da sudan din domin da da misra da sudan duka protectorate guda ɗaya ne na ainihin british sun raba kasashe da dama ire-iren wannan sun raba kasar pakistan da kasar india don su ci gaba da fada da juna sun raba south korea da north korea don su ci gaba da fada da juna saboda a cikin fadan su kuma suna da nasu riba su ba su cin riba sai an yi fada da su sai da makamai za su ainihin ce za su kai agaji sai su karasa mutane za su kawo magunguna a siya kamfanonin su suke magunguna da sauran abubuwan da za su su a lokacin suke samun kuɗi to nan fa ba su da wani interest din idan haka jama'a Najeriya ta mutu duka yan Najeriya ya kamata mu fahimci wannan kuma in ta gyaru mu ne za mu ci ta gaba daya in kuma ta lalace kawai take yanzu sai mun bi kowa ɗanɗana kuɗan mu akwai abin bakin ciki da ma a ce Najeriya ta waye gari ta zama so notorious wato an santa da mugun ainihin aiki sai da da ka ambatin Najeriya to wannan suna synonymous to wani abu devilish wani abu mummuna wani abu na shedan na na kazanta na corruption duk abin da ka ambaci Najeriya a kasar waje wannan dai ta uwa kasar waje zai iya da nan labarin ko da aikin haji kaje kana cewa ka ina jira yanzu a fara kaffa kaffa da kai saboda ba a san wani next mugunta za ka iya yi ba aba jama'a in ka je ga kasashen kowa kasashen kowa an gyara su sun zama kasashe tsayi ba. al'amura suna tafiya yadda ya kamata amma banda Najeriya simple rule na traffic ɗin Najeriya ba sa iya bi simple doka na ka jira wanda ke cikin randa bawo ya gama kwana ka wuce sai sai ba za ka jira ba saboda gaggawa Ko bayan ka shiga sai ka juya ka zagai a wai shi da iya tuki ba kai kai ka iya tuki hawa jama'a wani irin bala'i ne wannan sai kamar muna rayuwa a wani zamani da ya shuɗe idan ka je wata ƙasa ka ga abin da ke faruwa ko nan nan Ghana da Niger wanda baƙaƙe ne irin mu ko yankin mu ɗaya da su Taukit din mu daya kai sai kaga kamar cewa ka ta ka farka ne daga wani mafarki an mai da kai baya shekara 600 tukunna a Najeriya nan sannan sai ka sake yin bacci sai aka tashi ka sai ganka shekara 600 gaba ma'ana kaman ba society ɗaya bane kaman ba asari ɗaya bane jama'a saboda yadda muke da karancin kula da doka manyan da yaranmu, mu malaman mu da jahilan yan bokon mu da yan arabiyan mu sarakunan da talakawan mu shugabannin da waɗanda ake shugabanta kowa san kai kowa kyaman mutuwa kowa san duniya kowa san abun duniya zama. har ya zama ma wanda baya cikin wannan tsarin shine ma abin mamaki shi ake ganin wawa idan ka je ta ma'aikata ka samu wani ga wani yana kwatanta gaskiya kufurinsa ɗin makaranta ya takura sai an zo karfe takwas ɗalibai da malamai sai an yi asambili an yi shara an shiga aji yana bi yana bincika su waye suka shiga suwaye ba su shiga ba yana tsawatarwa sai ga an ɗauke shi wani baki daji kawai ai ta tsine mai albarka har ɗaliban da su ne ba suke cin moriya cika wannan farsa dan Allah ta dauke mana shi ya takura mana gaba ɗaya ba mu hutawa wallahi malami wannan abun bayan wani kawai ba abin da suka zo yi ba kenan saboda zuciyar mu ta riga ta mutu jama'a wani lokaci har za ka waye gari kamar ka zama irin ta misis na irin wanda zaka ce Najeriya ba ta gyaru ba to amma an ka tuna cewa kasashe da dama sun baci fiye da Najeriya kuma sun gyaru irin China irin Japan irin ita kanta Amerika, ko kasar Saudi Arabia wannan kasashe fiye da suka shiga cikin kunci da bala'in da ya fi na Najeriya amma Allah ya taimake su sun gyara da suka samu shugabanni na gari muna fata Allah ya canza mana shugabanni na gari wanda za su gyara kasar nan muminai masu imani wanda za su yi hidima dan Allah ya biya su ranar kiyama ba wanda za su dinga ƙarya da surutan abin da ba shi ba kamar yahudawa suna so a yaba musu akan abin da ba su aikata ba yuridina an huma dubi malam yaf'al da ka za su dinga siyan filaye a gidajen rediyo da TV da jaridu suna ta ƙaryan cewa mun yi kaza idan kayan mutane wani abu baka bukatar sai ka za a gani Saddauna ya taba siyan wani fili ya ce jama'a na gina muku A biyu ko na gina muku jarida da na Kaduna babu wani shirye taba siya a jarida ko rediyo ya je yana wannan sanarwa amma idan ka ji shiri iri iri kainuwa da shan Allah wane ne wane ne eh, gashi nan karin magana iri iri a cikin a cikin gidajen rediyoyi duka na meye na shugabanni da gwamnoni da sauransu suna ta ƙarya wanda duk san garin da wannan gwamnan yake sai kaga ƙarya ce abun ba a yi ba ko kuma abun wani kwaya ne an yi shi da shekara goma da suka wuce kullun shi ake cewa an yi titi a wuri kaza alamar mutum ma ya bare mani to kaga wannan al'amarin din ne ya kawo mana shi shine an wayi gari mutane ba sa aiki da cewa a matsayin su na al'umma ne za su ci gaba ba a matsayin su na ɗaya ba muku aka san haka to muna ci gaba ne a matsayin mu na ɗaiɗaiwa individually zaka kowa individual shi kadai yana iya cimma burin shi na rayuwa yana iya sawa kanshi cewa ina so na zama injiniya ko likita ko babban ɗan kasuwa ko malami kuma zai cimma wannan burin shi kadai amma muka haɗu duk mu da muka cimma wannan burin kowa ya cimma nashi burin muka ce to yanzu ga burin mu na al'umma sai kuma mu kasa cimma shi duba ka ga ƙungiyoyin musulmai a ko'ina ina suke na ma'aikatu na makarantu na hukumomin ƙwararru a ce kungiyar lauyoyi musulmai kungiyar dalibai musulmai kungiyar musulmai ma'aikata a gari kaza kungiyar musulmai yan kabila kaza za ku kowanne ɗaya ɗaya a cikin su ya cimma wani abu a rayuwa amma an san haɗu gaba da su kafin musulunci wani abun a zuwa gani saboda ba ma ji da irin wannan jiwar na juna da ne juna sai mun canza wannan abin jama'a in ba ka ba Allah bai taɓa canza mana ba ko ma ka saurari hudu da malam Musa man shawo yayi a Juma'an nan Kana da matukar muhimmanci hudubar nan duk da kaitacciya ce cewa me ya kawo mana matsalolin da muke ciki a Najeriya ya lissafa wasu daga ciki to duka ainihin wato zirwatu sunamil matsala din shine wannan rashin tunanin cewa mu al'umma ce guda ɗaya, da ya kamata mu gyara ƙasanmu mu dan kowa ya rayu ya ji dadi kamar yadda da aka hada a Madina tsakanin musulmai 'yan Makka da musulmai 'yan Madina da ainihin munafikai da Yahudawa duk waɗannan tunda yanzu zama ya hada su a gari ɗaya, sai aka rubuta ka'idar da za a rayu a garin kowa ya ji daɗin garin don kowa ya yi abin da yake ganin shi ne daidai gare shi amma mu yanzu ba a jin daɗin garin gaba ɗaya da talakawan da masu kuɗin ba wanda yake jin daɗin Najeriya kowa na tsoron mutuwa da kisa da bom da kaza da kaza tsoron da ake ji gaba ɗaya kenan yunwa cikin mutane mata ta ishe su zuwa ga irin wannan ta'annaci jama'a irin abin da aka yi a ainihin yanyan nan sannan kuma saboda rashin wato ƙasar ta riga gaba ɗaya ta lalace al'amari ya faru fa wajen minti 40 babu jami'in tsaro kwa a wajen mutane sa ta mutuwa kawai waɗanda da za a ta rayukan sa ta mutuwa sannan aka zo ana ɗiban mutane daga sa ana ɗiban duwatsu dan abubuwan da ake zuwa da su na wato cops back irin jakar da ake saka gawawaki babu su a Najeriya babu ambulance lafiyu masu zuwa ɗaukan gawa motoci ne ɗaukan shara aka dinga zuba mutane haba jama'a wannan irin halittu ne waɗannan muke rayuwa a cikin kaman ba yan adam ba kaman mutane suke suka a primitive society waɗanda suka rayu kafin civilization kuma wai duk da haka wai ana so wai mu yadda cewa wai wannan abin daidai ne a ci gaba da shi wannan abin ba zai yi ba da ma a ci gaba da shi da ake haka dole kowa ya tashi ya san abin da zai yi don gyara immediate matsalar shi tukuna kafin ya ta wani kowa ya kokari gyara matsalar shi tsakanin shi da Allah tsakanin shi da iyalan shi tsakanin shi da makwabta tsakanin shi da iyaye tsakanin shi da ɗan uwa tsakanin shi da ɗaliban shi ko malaman shi in ka gyara wannan matsalolin kowa ya gyara nashi shikenan sai al'amari ya gyaru mana Allah ya samu dace na'am gaskiya yin ba masu biyo wannan na'am domin sati uku da suka wuce na yi san ina sallah wa sati juma'a ya juma'a ya nazo wani malami ne sai tashi na wa'adi ya su da ke tashi sa yana jero magabata wa'anda suka wahala akan wannan addini da wa'anda aka kashe yi ta lissafa tun zamanin su har zuwa jafa amma ga malam da ya mutu kwanan malamin da bai kama bakin shi ya mutu malam wannan gaskiya ne shi shi zuciya wallahi haka da su ma ina ga mai iyali na kun ji kun ji kun ji abin da gaskiya ni ba da ganin malam kimanin da suka yi da wanda aka kashe shi kwanan da ka lissafo tun da sahabbai har da ya faru amma ka kasa ambatar wanda aka ci kwanan da suka jinna shi da yaro watan da abin da ya kamata a lokacin arzatu malam da sai ka same shi kawai ka mishi tambihi ba wa maki ya manta ne ko wani abu makamanta haka ka san a bashi uzuri tukunna tunda ba wai ba wai an mishi magana ne a jibi ina ganin da an same shi an mishi magana eh insha Allah Allah ya sa mu dace eh sai ce na'am walam yabqa bainahum wa bainahu adu yau an wayi gari kenan babu wani alkawari tsakanin su da tsakanin shi falahu an yubayyitahum fi diyarihim haka wannan limami zai iya afka waɗannan kafirai da suka warware alkawari a cikin gidajensu wala hataju an yu'allimahum ala sawa'in an ya'limahu ko an yu'limahum ala sawa'in baya da bukata ya sanar da su cewa gashi nan zuwa wa inna ma yakunu al-i'lamu idha khafa minhum al-khiyanata zai sanar shi ne kawai cewa abu da kai kaza ne kuma zan kawo muku farmaki idan yana tsoron ha'inci fa idza tahaqqaqaha idan ya tabbatar babu khiyana saru nabirina li ahdi sun zama kenan sun warware alƙawarin su Allah ya sa mu dace malai ya cewa faslun wa fiha daga ciki kuma a cikin wannan kissa ta ainihin fatu makka akwai bayani akan cewa in intiqadu ahadi jami'ihim zalika dukkanin mutanen makka sun kare alƙawarin nan rid'ihim wa mubashirihim wanda yay ainihin taimaki abin shine rid'u gashi nan fa arsilhu ma'iya ridi ayyu saddiquni ka aika ni tare da shi da Musa ko ridi an ay muawinan wa muqawwiman wanda ya taimaka mini gaba ɗaya mutanen Makka sun kai alƙawarin nan daga cikin su wanda ya taimaka ne wa mubashirihim da kuma wanda ya mubasharanci al'amarin yayi da kanshi ya shiga kenan idza radu bi zalika matakar sun yadda da haka wa qarru alaihi sun kuma tabbatar da haka wala yunkiru ba su aibata ba fa innal ladina a'anu bani bakr min quraish wanda suka taimaki banu bakr ibn wa'il daga cikin qurayshawa ba'dhum wasu ne daga cikin qurayshawa ba dukan su bane walam yuqatilu kulluhum ma'ahum ba dukkan su ne suka je suka yi wannan yakin ba وما هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلهم amma kaga sai manzo Allah ya auka wata garin Makka din shi abin da yake so fitar mana idan wasu daga cikin ku suka karya alƙawarin da aka yi sauran ba su ce a'a ba ruwan mu ba to ya shafi kowa idan ba fitowa suka yi suka faɗa cewa a'a ba mu muka yi wannan ba waɗannan da suka yi sun fita daga cikin alƙawarin ne suka yi gaban kansu shikenan ya shafi kowa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan dama ya auka wa garin maka gaba daya ba cewa yi a nuna mishi waɗanda suka yi wannan abin ya ainihin yaƙe su ba wa hadha kama annahum dakhalu fi aqdi sulhi a wannan kamar yadda yake wajen shiga sulhun sai shiga ne bisa suna bin bayan wani ai da mutum da ya kai magana shine sahil dan am amma tunda dukkanin su suka yarda da abin da ya faɗa ya lazumce su walam yanfarid kullu wahid minhum bi sulhin ba kowa ne yazo aka sulhu da shi ba id qad bihi dukkanin sun yarda da sulhun wa qarru alaihi kuma sun tabbatar da shi fa kadhalika hukmu naqdihim lil ahad haka hukuncin warwarewa alƙawarin nan wa hadha hadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama alladhi la shakka fihi kama tara wannan shine shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama inji ibn qayyim wanda babu shakka game da shi kamar da kake gani yace wa qardu hadha jaryan hadha al-hukm ala naqid al-ahd min ahli dhimma yace bardu anan ma'ana faslul kalami ke hada bayani na dalla dalla akan wannan matsala shine hukuncin da aka wa waɗanda suka karya alƙawari daga cikin ahlul zimma waɗanda aka shigar da su cikin alƙawari id radiya jama'atuhum bihi yayin da jama'a su gaba ɗaya suka yarda da wannan alƙawari wa in lam yubashir kulli wahidin minhum ma yanqudu ahadahu duk da yake kowane ɗaya daga cikin su bai shiga cikin abin da zai warware alƙawarin ba wato ba da kanshi yayi ɗaya bayan ɗaya ba a jumlace suka shiga cikin zimma annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin su suka karya zimla zimma a jumlace kuma suka yarda, kamar inda wasu daga cikin su suka wakilci shiga zimmar da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin ya amfani da wannan akan cewa sun karya alƙawarin kamar su wane yace kama ajla umaru yahuda khaybara kamar yadda umar ya fitar da yahudawan khaybara lamma ada ba'dhum ala ibnihi lokacin da wasu suka yi ta'addanci ga dan shi Abdullahi Khaybara bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake ta suka zo suka nemi ahuwa manzo Allah ce to na ba muku gonakin amma nan na raba wa musulmai za su din za ku dinga bada kaza ku kuma zaka ga musulmai suna da gonaki a Khaybara to wata ranar sai Abdullahi dan Umar da shi da wasu abokan shi cikin sahabbai matasa suka tafi gonakin su gewaya sai dare ya musu sai suka kwana a cikin gora sai wasu suka zo daga cikin Yahudawa suka kama shi suka yi a cira a cira shi suka wurga shi ta bayan wata katanga har ya goce a kafadarsa ya kasa tashi sai da 'yan uwan shi suka zo da safa suka ganshi aka mishi gyaran kafada da aka dawo da shi Madina Umar ya gani yace to sun yi ta'addanci ma ɗaya daga cikin musulmai da aka dama kuma annabi ya ce addinai guda biyu ba za su zauna a ƙasar Larabawa ba haka concurrently da aka yi umarce su da lalle su bar wannan ƙasa su tashi su koma ƙasar Sham dole su suka tashi kuwa to shine ishara zuwa ga kaga wasu mutane ne yan tsararu suka karya wannan alƙawari da aka yi da ainihin wasu shugabanninsu haka kuma warmauhu min zahir darin suka ainihin wurgo shi ta saman wani gida fafada dahu suka gurda mishi hannu bal qad qatala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jami'a muqatalati bani quraiza kuma mun ji cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kashe gabaki ɗayan wato mayakan banu quraiza kullahu dukkan amin walam yas'al an kulli rajulin minhum ba tare da yayi tambaya game da kowanne ɗaya daga cikin su ba duka aka ce wanda duk yake da gemu ya balaga a kashe shi banu quraiza ko na kissan ainihin yakin ahzab wanda bayan an dawo daga ahzab annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje makami jibril ya ga mai cewa sun kare alƙawari saboda sun ba da dama a shigo ta wajen su sun yi kaza sun yi kaza aka je aka tare su kwana da kwanaki daga ƙarshe sadu dan Mu'az wanda sun yarda da hukuncin shi babban mutum ne yazo ya hukunta cewa a kashe duk mazaje a kuma kame dukkan mataye da 'ya'ya a matsayin bayi manzo Allah ya ce wannan hukuncin da kai Allah yana sama al'arshi ya yarda da shi alaihi salatu wassalam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka masa ɗaya bayan da aka ta yanka su har sai da aka yanka na ƙarshen su illa waɗanda aka kare kawai su ne yara da mata waɗanda ba su amma yara da basu balaga ba da mata su kare aka kyale shi kanshi mai riwaya hadisin ɗaya daga cikin da aka kyale ne daga bayan musulunta karanta a cikin bukhari da ainihin littafai na ainihin sira ta ibn ishaqa da albidayatu wan nihaya kaga waɗannan su ma wasu su ne suka kare alƙawarin sa'annan a bai tambaya cewa kowane mutum ɗaya hal na qadal ahada amla wa kadhalika ajla bani nadir kullahum haka kuma ya fitar da banun nadir ga ɗayan su mutanen wannan shedani ka abubun al wannan ainihin shedanin wato a mutumi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a kashe shi ko su Muhammad dan Maslama suka kashe shi shine Ka'ab ibn al-Ashraf wanda yake zagin Annabi sallallahu alaihi wasallama to mutanen shi daga cikin Yahudawa sune Banu Nadir sune waɗanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je anguwa ya je Quba ya zo ya zauna a wajen da suke zama da wasu manzanu da yayi da su suka maza suka zagaya suka ce bari su gurgo mai dutse ta sama dan ya kashe shi kawai kowa ya huta Allah ya sanashi shi shi maza zai tashi daga wajen daga baya aiko cewa lalle su bar garin nan suka ki fita har sai da ya zo ya tsare su kwana goma sha biyar daga ƙarshe suka sauka a kan hukuncin da dama sun sani tun farko da sun fita kuma a lokacin aka ce sai dai kowa ya rike abin da zai iya rikewa kawai shine saboda zalunci da kafirci irin suka dinga sare gidajen su suna suna ainihin ruguza su da Allah ya bada labari yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin suka dinga kare dabi'u dan kasu ba wai arziki a wajen sune banu nadir sune wanda muka ambata cewa sun fita suka koma khaybara daga can jagoran su Ka'ab Lu'ay dan Ka'ab shine ya hada mitin din cewa azo a ainihin wato dawo Madina da Ahzab a zo a ruguza Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan katin da ya yi shi a can baya ko kaga su ma sai aka fitar da su gaba daya wa inna ma kana allazi hamma bil qatl rajulani yayin da yake wanda suka niyyar kisan mutum biyu ne wa kadhalika fa'ala bi bani qainuqa haka kuma yayin nufin aikatawa da banu qainuqa allazi tasawwabahum minhu abdullahi ibn ubay har sai da shugaban munafikai dan salulu ya nemi manzo Allah ya kyale mai su shi ma wannan an wuce shi a can bayan kuntuna waɗanda su ma suka yi ma wata musulma tambur a kasuwa manzo Allah sallallahu islama wasallama yace sai sun bagarin Abdullahi Abdullahi dan Ubay dan Salulu yace ya zo ya taro kan manzo Allah sallallahu islama wasallama ya dinga maganganu na fajirci cewa eh an kawo ka gari duk ka rike da gari ka ce wane bagari wane bagari kaza kaza ka rayu ta surute ne daga ƙarshe dai Annabi sallallahu islama wasallama ya bayan mala ya insha Allah ya gafarta mishi shine sai yake cewa fa hadhihi siratuhu wa hadiyuhu alladhi la shakka fihi wannan shine sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam tsarin rayuwarsa da shiriyarsa wanda babu shakka game da shi wa qad ajma'a al-muslimuna ala anna hukm ar-rij'i hukm mubashir musulmai sun hadu gaba daya kan cewa hukuncin wanda yake mako kamar hukuncin wanda ya shiga yaki ne fil jihadi wajen jihadi wala yushratu fi qasmati ganima ba a shatantawa wajen ganima in za a raba cewa waye yaki waye yake zaune waye nos waye asalin combatant soja kowa daidai wa daidai ne wala fi sawabi haka nan wajen lada ba a shatanta mubasharatu kullu wahidin al-qital cewa kowa sai ya shiga yakin ba a sharɗantawa duk wanda ya je yakin za a iya kashe shi zai iya kashewa kamar yadda wannan za mu zo mu ji a nan gaba ko wani bakin kafiri shine ainihin Umayyah ibn Salt wani tsoho wanda aka zo da shi yaki a ainihin wato Hunain tsoho ne shekarar shi ta fi ɗari aka aje shi wai dai dinga gaba da shawara na aka gama da kafirin banza saboda duk da tsoho ne ba zai iya koyi ba ya zo a matsayin intelligent ne ya zo yana bada shawara saboda bace shi ta yaki to haka in mace ta shiga yaki za a kashe ta haka in yaro ina fata mun gane wannan saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan insha Allah gobe in mun zo bayan sallar la'asar sai mu shiga da karanta wannan waje anan nake cewa abubuwan da muka faɗa daidai ya Allah muna roƙonka ka ba mu ladan faɗan su da ladan aikata alkhairin da ke cikin su Allah ka tsara zakatan mu daga riya da ayyukan mu da ainihin wato niyoyin mu ya Allah ka sa waɗannan manzo da muka faɗa na alkhairi su zama ainihin mabudin alkhairi gare mu da al'umma mu gaba daya kurakuran kuma Allah ka gafarta Allah ka mu malam albani rahma ya Allah ka sa ya huta Allah ka kaddara da shi a cikin shahidai waɗanda suke raye a gurinka da shi da matarsa da ɗansa Abdullahi muna addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta Najeriya ya Allah ka kawo mana gyara da dauki a wannan kasa ya Allah waɗannan balawoyi idan zunuban mu ne ya Allah kake jarabtar mu da su Allah muna neman gafara ka Allah gafarta mana zunubai Allah ka sa iya wannan jaraba da kamar ta zama kafara gare mu Allah kawo mana shugabanni na kirki waɗanda za su gyara wannan ƙasa tamu ta zama ƙasa mai daɗi mai annashuwa Allah ka gafarta magabatanmu na ƙwarai Allah ka sa mu cika da imani na faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah